به وإنا لفي شك مما تلعوننا إليه مريب قال شك فاطر السماوات والأرض يلعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخر أَكُمْ إِلَى مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا سلطان مبين قالت رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين الأرض بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتي الموت من كل مكان ويأتي الموت من كل مكان وما هو ميت وراء غليظ مثل الذين ربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الطعاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون من فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم ۖ وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ۖ ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات الصالحات جنات تجري جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ۖ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار بارك الله فيك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 wanda ya sake kaddara mu a cikin wanga wata mai albarka cikin rana mai albarka muna cikin watan shawwal yana da kwana daidai goma hijiran manzon Allah na da shekara 1444 tunda muna cikin watan shawwal manzon Allah ce man sama ramadana sai ce mai fa'atba'ahu sittan min shawwal manzon Allah ce duk wanda yake ya azumci ramadan kwana talatin fa'atba'ahu sittan min shawwal bayan da ya gama ramadana cacaf sai ya ƙara wato kwana shida cikin watan shawwal mazalla ce to in kai ramadan ka kawo shida ka kara cikin watan shawwal kamar ka yi azumi ne tun daga farkon shekara har zuwa ƙarshen shekara ladan kenan azumi kwana daya da za ka yi saboda Allah yana nisanta tsakaninka da wutan jahannama ila masha Allah balantana na shekara daya ta iya kai wannan wa zai fara azumi tun daga first day na har zuwa 365 days wa zai iya to amma da kai kwana 30 in ka gama bayan ka gama kwana 30 sai ka kawo shidan ga ka zo ka kara to manzo Allah ya ce a gaya maka Allah ya ce a gaya maka manzo Allah na baka labari za a rubuta maka ladan wanda ya fara azumi tun daga farkon kwana daya har karshen wannan shekara 30 hmm. da shida ya kare to ka haka ne wa wa'insu masu suka ce dole in kana da bashi cikin watan ramadana ya kamata ka gama musamman kamar ibn uthaymin yana da ra'ayi ko kuwa shi maganarsa shine tunda da Allah ce man sama ramadana duk wanda ya azumi ya kare shi yasa in aka yi azumi kana da bashi biyu ko uku ka gama ko baka gama ba baka gama ba she ka gama in ka biya bashin ka gama kenan kana a gama biyan bashin sannan atba'ahu sittan min shawwal shawar sa shi yana gani in ana bin ka bashi baka nafila kore yanzu Allah an gama an ka tashi ana bin ka sallah asuba shi gaje kuma kana wai da kai kiyamul layl ai bai bai taso ba kore to bayan Allah wanga ra'ayin Ibn Uthaymin kenan naje na cikin fatawan da ya bayar sai su malama suka ce babu laifi tunda shi shi shi shi sita shawwal yana da iya ah, shawwal yana da iyaka bashin ramadana kuma bai da iyaka ma'anar maganar shi ne sita shawwal shi in aka wuce shawwal akwai sita shawwal ko babu sita shawwal to bashin ramadana in an wuce shawwal akwai shi ko babu shi shi suka ce to babu dama ka iya kai sita shawwal in ka gama da yake shi yana da iyaka in ka gama sa'annan bashi shi yana da iyaka ka iya ka biya kowane lokaci to babu shakka in kai wannan yayi daidai in kai wancan ma yayi daidai to amma gaskiya ni na fi gamsuwa da na ibn usaimin ni na fi gamuwa da na me na ibn usaimin don hatta ma aiki bai yi wa ana kana daga timin ka baka kare baka je kana part time ko ne to shi yasa muna ganin ban ce dole kai wannan ba fa amma ni ana na fi gamsuwa da ibn usaimin shi yasa bayan Allah duk wanda bai fara sitta shawwal ba yi kokari mun gane ko akwai wasu yiwa na yi da su kwarai wani yana da wahala ya sitta shawwal kamar irere su yan boga haka ban sani ka sitta shawwal eh muna son mu gane to shi Allah sa ka yi shi daga shekara shi shekara Allah sa albaka Allah ya karba to bayan Allah muna da yawa irerin shi muna da yawa eh, muna da yawa mu ma azumi na wahadda mu kwarai eh, shi yasa Allah ba mu ikon yi Allah ba mu ikon yi a bayan Allah muna cikin watan shawwal yana da kwana goma shi yasa yanzu sauran kwana daidai nawa don Allah muka yi bai ka iya ka yi daya ka jira kwana biyu ka yi ka jira ko kuma a ka bi ta gabari a kare a huta ko ba Allah karba muna ibadan kenan ya ku bayan Allah shi yasa Allah ce da Annabi Muhammad sanurdika fi ummatika wala nasu'uk na baka abubuwan da al'umman ka in sun yi abu kadan zai ba su lada dewa ka ji dadi in sa su gidan aljanna shi yasa ka ba mu lailatul qadr khairun min alfi shahr wani zai yi bauta Eh, abin ga 83 years ko baka ba kai ka yi bautan dare guda ka tsere mai waye baka shi aka samu wani zindiki wai da rafi manzo Allah ya fi wanga shi ya doki ma'udon Allah shi waye buge waye mare ni shi sa dawa ya kamata hankalin Najeriya ya tashi kansa shi wannan bawan professor nan domin rena Allah yi ya kamata yanzu aka duk wani 'yan Najeriya conference conference da aka yi na ayyukan shi ko ba ka duk wani malumin najeriya kamata su tashi kan shi yanzu saboda ya fito ya yi ma allah fito na fito shi wanda ya tabbatar da akida shi kuke ta faman kuna nuna balaga da usulul fiki da wani uslubi kan shi to babu shakka irin irin na mutane ba ku sa hankali ba ana aikin Allah kuna fitowa da karambanin inda za ku ga karshen ku kenan ba ga irin na mutanen na ba shekaran jari wanda ya Allah ya kusa sa su kunya Eh, ban ce bai sa su kunyan ba tukunna an kusa a sa su kunya amma in suka ci gaba da shi wallahi sai sun ji kunya mai bawon Allah da ya magana da mu duka mun tabbatar abin da ya fari na hakkin Allah ne ko ba ka ba amma wai ijtihadin ka ya saba ma nashi to wannan ko shakai ne ko ba ka ba yanzu shi aka yi mai gaba gaga da ne fari na fari na haka ba shi wani shi ya ce shi aka yi ne wani kuma ya ce shi aka yi ne dole mu yi riya usulubin kenan na kowa daban-daban shi bayan labin da nake son ku gane ne al'amarin Allah babu wasa a ciki duk wanda kaga yayi daraja cikin annabawa da manzanni balanta na masu yi daraja wallahi kare mutuncin Allah ne sannan ku je ku bincika cikin al'umman da suka wuce malumman da suka wuce duk malamin da ya daraja tauhidi ne da kare suna manzo Allah sannan duk malamin da ya kaskanta ya munafunci Allah ya munafunci sunna annabi Muhammad shi yasa faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun ku je ku duba na yan tauhidi za ku kama ko za ku kama din munafuncin ne kuna ji sabai irin wanga munafunci suka yi ne la sahabi ya ce da kuma shi in kin ci ki ci ko ba ki ci wallahi ba din da zai hana ni bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam inda ya usmi din gare sun ce ya yayin man rashin kunya eh wallahi da sun ce ba sa dura biwa kas eh wallahi sa dura kas abin da ya fadin nan hakkin Allah ne amma bai kamata fadi da kuma haka ba ko ne amma da yayin kare waye da shi Allah ya aiko jibrilu yayin ba sa dura biwa kas wallahi inda kun ga misali da kan sai da man shiga yace in barin gaya miki na kama addini manzon Allah ki ci ko ka ki sha a baki rai dari ya je ya komo hakki mutu tafi ni ban ja ban ja da baya inda ya uslubin gana nan sun ce maganar sadi nan gaskiya ya kare hakki Allah ne amma usulubin magana da man shi nan bai yi ba <laughs> la ilaha illallah wallahi kuna da ban haushi ba ku sani ba <laughs> suna da bahaushi ko suna da ban dariya kaga wani karamin kazuzumi wai shi yana nuna yadda usulubi to munan nan mun ce usulubin ya ci gidansu ya tafi can ba mu son shi ba mu son shi ba mu son shi yan usulubi shekarasa ka rasa wani tasiri da suke cikin dawa duk wanda ke bayanin usulubi ka gani bai da wani tasiri cikin dawa yana da wahala kuma ka ga an taba Allah dan usulubi ya fito ko yanzu an ce cikin kumashin ga wani ya zauna cikin kumashi ya ce manzo Allah ne siffan Allah kun ji maluma mu sun fito suna magana shi mutane da ya ko biyu hmm. kun ji yancan sun yi magana yanzu wanda za a yi magana kan shi ne wanda ya fito zai mawangar raddi shi za a fito shi babban malami zai zauna dan zan gada da maluma na usulubin da'awa ya bar batun siffan Allah da aka dangana da manzo Allah na kana ji Allah ya mutunta ka in ka munafunci Allah juma Allah ya ce nasullaha in ka manta da hakki Allah haka Allah zai mantar da kai mu dai wanga in dai wanga shi ne damuwa irin wanga abin shi ne damuwa mun yadda cikin wanga damuwa Allah ya bar mu na ba mu so mu ko ina muna muna roƙon ubangiji Allah muna gode da Allah da ya samu da kishin sa cikin zuciyarmu an taba shi mu damu an taba wanda iska mu ba ruwan mu Allah kare mu baki daya nan ga aka gwada wani kato ya kama hannun wata ana gaisuwa kun ji shirin ko yan usulubi ya alabuwa ya kasuwa a ya kamata babban malamin mu ya fito ko manya manyan limaman mu su fito su ce to abin ga ya saba mu sunna wanda aka ce wani an gaishi an ga manzo Allah ya kama hannun wata yana gaisuwa manzo Allah kenan ikon Allah ana shi ta ce bai taba dauka hannun sai ya sa cikin wata hannun mace ba samu samu in an gan shi an wai duk wani bai ga manzo Allah ba in ya gan shi ya ga manzo Allah wan ina ina <laughs> in dai wanga ne gani ba mu so mu gani wan ba mu so ba mu so wanga ne mun yafe ba mu so sam balantana ma ba wanda in an gan shi an ga manzo Allah ya fi karfi ya taka har ya je fadan Allah shi da Allah suka tattauna kai na kaje hatta teburin gidanku wallahi baka kai kai ka hau ko aje mai tebur ya ya hau wanda sha ce wa ana reni wanda ba shi ne reni ba ha hada manzo Allah da nan ba shi ne reni ba Allah ya kare mu baki daya ba ku bari ba mu bari ba mu yi kama da wanda za mu bari ba sam shi sa muna roƙon Allah ya tabbatar da mu kan sunan nan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai Allah annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muke roko ubangiji Allah ya tabbatar da mu kan sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hijira annabi muhammad yana da shekara 1444 ko miladiyan annabi sa 2023 muna cikin wata na april a ah, muna cikin wata na april yana da nawa 30 days kenan insha Allah sannan kuma ga munan na masallacin wani ahlus sunnati wal jama'a jami'u taqwa ah, darul hadith karkashin ah, masallacin mu daru jami'ar takwa karkashin makarantar mu na darul hadith don gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ya bamu ikhlasi Allah ka bamu ikhlasi ubangiji Allah ka bamu ikhlasi sannan Allah ka tabbatar da mu a bisa sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah kada Allah ya sa wai ana dawa wai wani na cewa muna kara ai ba kara cikin dawa kun ga dawon ga muna roƙo Allah ya tabbatar da mu kan sunna ba wanda ya isa cikin aikin Allah da manzo Allah mu mai kara baka isa ba to bari ga maka ni ko diyan na haifi ban kara saboda wani mutum kun gane kun san kara wani bai san kara ba mun gane kun bari ga muku kara yaron ka zai fada rijiya wai saboda kar baba ta yace a'a she zaka tashi ka je ka doke shi wai don ka a ce kaman ka doki yaron ka nan zaka nuna kai danka ne tale shi fada rijiya kara ce haka kawai haka kawai yaron ka ya zo kusa da kai kun gane ku she ka doke shi wai akwai wani sun kai ka duba kamar babanninka na zaune da su wani yan wayenka daukan yaron ka ka dora kanka baka sha caji ba bai karawo a kai baka dora shi kan kafa ka ni ban dora kan kafa na na doki yaro na in dora kan kafa na in sumbace shi ce yaro ina sunka in ba shi ya zauna to wanka wanga baka yi kara ba duba sun baci yaronka ka gwada ma yaronka kana son shi don ba wani munafiki da zai so maka shi mazala na kama duba mazala na iya yana kan mimbari alasan da husaini na rarrafe ya bar kutuba ya sauka ya je da kusa ya kawo yana iya yin sujada in yi sujada in suka hau bayan shi bai tashi sujada shi sun gaba wasa sun sauka karan banza to sha ce wai cikin lamarin Allah ana kara a ba mu kara cikin mutane ma lamarin 'ya'yanmu ma mu kara balantana lamarin mutum in ka taba Allah da manzon Allah ko kai sarki ne ko kai liman ne ko kai shugaba ne kai umma ke umma ce kai baba ne kai masoyiya ne in kika taba Allah da manzon Allah ba kara abin da ya same ki shekar ke ka so bari ga muku wani magana sannan ji gaba da karatu wani ya zo shiga musulunci yan usulubi da ku nike wani ya zo shiga musulunci da ya zo shiga musulunci nan mutane da ke bashi suna da yawa kwarai wato iya kalmar shahada wanda da su biyo suna dewa shi ya ce da manzo Allah na zai kalmar shahada amma jama'an da zan zo da su suna dewa amma manzo Allah bin da nake so wurin kan shi ne ka bani wani abu ina na musulunta wani abu za ka bani ina ni da a bani wani abu wanda yake don nima zan zo da wani abu kun gane ko zan zo da amfani ina na musulunta jama'a sun zo ana ji da ni shi sa ya kamata a ba ina na musulunta ya kamata a bani wani abu shi manzo Allah ce kamar me ya ce kamata dai amin wani abu dai masu Allah ce kamar me ya ce da amin alkawari ran da ba ka na iya zama wani abu ko shugaba ko wani abu saboda mai don wanda zai zo da sunan kamar misali in ya musulunta yi kalmar shahada mutane kamar 2000 na zuwa misali shi matsala ce kowai eh matsala ya kalli jama'an da shi shi matsala ce ta ba da mamuji matsala ce dini shi suka iya bi shi suna tafiya suna tafiya suna tafiya shi suka kai gindi itacen kwakwa ga kwakwa ya fari kun san kwakwa kun san kwakwa ba shi danyen ba wanda ya fadi ya bushe ne shi manzo Allah ya doki shi ma wanda ya bushe ne ganyen shi ma ya fufta jiki shi manzo Allah ya doki shi nuna mai yace kaga wa ko shi ban baka ko wan ban baka in ka yi ka in baka yi je ka ba nuri inda yau usulubi ne sun ce jama'an nawo ya kamata a duba jama'an da zai zo da su bullshit al-islamu alu no compromising kaga compromise addini kawai za ce kaga wan in ka yi ban baka in ba ka yi ma ban baka in ka zo ka yi kalmar shahada ko ku nawa ne ku zo in ba ku zuwa abin da ya kan kushe shi da manzo Allah yayi wannan ana nan ko jama'a duka su suka musulunci akwai wani compromising compromising muna gode ma Allah ta bangaren da muke a bayan babu shakka suratu hud mun yi karatu game da labarin mala'iku da Allah ya aiko su wurin annabi Ibrahim sannan bayan wannan bayani da muka yi ko karatu da muka yi game da wa'annan mala'iku da suka zo wurin annabi Ibrahim suka zo aka tattauna da annabi Ibrahim suka shigo ma annabi Ibrahim ya, shiga cikin wato kunci ya shiga cikin wani halin da bai san su irin mutane ne akwai inda ya ce salamun qaumun munkarun bayan da suka shigo ya ba su abinci suka je an ci kaman ba a ci annabi ibrahim ya samu damuwa har wuri wani wuri ya ce malakum malakum ala ala ta'kulun me yasa ba ku ci har suka zo suka ce inna rusul rabbik mu manzanni ne daga ubangijinka ko kuma a'a mu mala'iku ne suka yi wanga bayani ina je mu yi wanga karatu duka aka kare har suka yi ma matansa bushara sara macen da ke da shekara 90 aka mata bushara haifuwan da kuma aka ce mata bayan ta haihu sunan dan ishaq wa min wara ishaqa yaqub aka ce an zo miki da Bushara da da jika lokaci guda dukan su kuma annabawa da manzanni sakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim to bai Allah wanga duka mun gama sai Allah ce falamma zahaba ni ibrahim ar-raw wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut ar-raw bi damuwa ya samu annabi ibrahim amma bayan tattaunawa sai wato jin daɗi bayan damuwa ce ga damuwan ya tafi wato bakin cikin ya tafi yujadiluna fi qaumi lut sai ya fara maluma sun ce yujadiluna ai bi ma'ana yukallimuna yana jayayya da mu yana magana da mu yana neman alfarma fi qaumi lut wanda duka na ce mu yi karatun sa har yazo ya ce musu kaman a ah, magana da nake so in gane ara'aytum law kana fi mada'in lutin في مدائن في مدائن لوط خمسون من المؤمنين أتهلكونهم يتنبي ملائكون دمي الله يجي يجادلنا يا كانت مغاني معنى يجادلنا يجي إن ذاك تفينا إن دا أجي مسلمي مؤمني خمسين نهورن أكوي حلقة أكوي عذابة سكتي با عذابة سيكم يجي مسود awa arba'un in arba'in ne fa aka ce ba azaba ya ce in talatin ne fa suka ce ba azaba ya ce in hamsin in biyar ne fa suka ce ba azaba shi ce to in mutum guda ne fa suka ce ko mutum guda ya yi imani da Allah yana cikin garin ba mu azaba shi ce in na fi haluta a annabi lutu na nan wurin yanzu ya za ku yi shi suka ce na a'lamu biman fiha mu kun fi ka sani wanda suke wurin Na nahnu a'lamu biman fiha to yaya za ku yi sai ce na na ko ko ba ka ba ya ce, na yace lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat من الغابرين ولما نمجا تكين سورة آه سورة العنكبوت ولما جاءت رسلنا آه، إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهله إنا مهلك أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما جاء أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم zar'a na mun zo mu kai wurin nan to wannan shine na fi qaumi lutin yana neman alfarma cikin al'amarin mutanen annabi lutu don Allah ku ji irin mugun aikin da suke yi Tama har yanzu annabi ibrahim na neman ko an ba su lokaci kadan su tuba to wannan maganan da yayin Allah ce yujadiluna kana ni da kai mu tunani ya ba annabin Allah zai ta jayayya cikin al'amarin Allah insha Allah ya ce ai ba ku san shi bane inna ibrahima la halimun inna ibrahima la halimun awwa'un munib ce haka yake ni na halice shi halimun me yawa hakuri ne annabi ibrahim Mewa hakuri haƙuri ne yana da hakuri yana da juriya yana da rangwani shi sa ya yi jajiru na fi kaumi lot shi sa kaku damu da wannan magana kama abinda ubangiji Allah ke gaya mana kenan don mu ake ba ga labarin jajiru na fi kaumi lotin sai ubangiji Allah ya ce da mala'ikun ku gaya annabi Ibrahim يا إبراهيم أعرض عن هذا أي أعرض عن هذا المقال ودع عنك الجدال يا إبراهيم نحن أعلم بمن فيها من فيك سن وأن سكي تشكي لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية سيتمي رجزا من السماء دمي بما كانوا يفسقون lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat min al-ghabirin za mu gaya maka lanunajjiyannahu za mu tsirar da shi za mu tsamakar da shi za mu protect shi annabi lutu wa ahlahu da iyalan gidansa tafsirin mina wa ahlahu da duk wanda suka yi imani tare da shi أما شسكت إلا امرأته كانت من الغابرين سيدي ما تتا ما تسا إتبات بزات السيربا شسا أرغا قام النبي إبراهيم ما تقى النبي لوتو سرقون سباتا مي باتا سيرا شسكت كهكا أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك إبراهيم ya kai ba annabin Allah a'rid an haza kame game da maganan da kake yi na neman rangwamin nan na tausayi da jin kan nan Ka kai magana kuma annabi Ibrahim domin ko ka yi magana ba zai yi ba shi ya lafiya suka ce innahu qad jaa amru rabbik Allah ya riga an rubuta an yi sayini waɗannan halakakku ne ba rangwami ba fidiya ba neman yafiya da zai kubutar da su azaba ne yan shan azaba ne sa ba wani alfarma ba wani wai za a ji a cece su magana ya kare sai ce wa innahum ka nan Allahu akbar innahu qad jaa amru rabbik kaga ana ta taukid ana ta ta'kid ana ta akadawa ana akadawa innahu qad jaa amru rabbik wa innahu wa innahum atihim آتيهم بمعنى Nazilun, عليهم Nazilun, bihim, Azabun, غير مردود azabun ghairu masrufin anhum azaban da muka zo da shinga zamu ga maka annabi ibrahim ka gane ba wani mutumin duniya ba wani addu'a ba wani istighfari ba wani neman alfarma da zai bar ga mutanen ba za su azaban ba Allah ya riga ya gama wato ko da ba annabi ya yi magana maganan bai samu me bai samu karbuwa in Allah ya zantar da al'amari in Allah ya zantar da al'amari ko ba annabi bai iya juya shi kai barin da muku ba ya juya shigo ba annabin na zuwa sai ya bayan al'amarin ne ranar da manzo Allah zai yi ma Abdullahi Bubai bin Salul sallah yaron ya ce a bashi rigar manzo Allah kuma ya fi manzo Allah a yi likafani aka yi likafani da aka yi likafanin aka kare kun san da muke tausayi nan ga ana ya barawo ya mutu mushriki ya mutu dan bid'a ya mutu amma dole shaudan su muna tausayi ko eh manzo Allah na tausayi ya kai manzala na tausayi yaron ya ce manzala babana ina son a mai addu'a shi manzala ce ba damuwa manzala ya shiga gagawan munafukin duniya da lahira yana kwance manzala ya mai addu'a ya mai addu'a ya mai addu'a manzala ya wuce yaron ya kuma kowa ya ce manzala ina rokonka ina neman alfarma ya rasulullah zo ka mai sallah manzala ce to ba damuwa bar mu je mai sallah manzala zai kabbara shi Umar ya jari ga manzala yace ya rasulullah ya kai manzo Allah a tusalli ala hadha almunafiq wanda tantiri zuzurutun munafiki za ka yi masalla wa qad qala alhali ku rana kaza ya ce kaza rana kaza ya ce kaza rana kaza ya ce kaza manzo Allah rana kaza ma ya ce nana Aisha mazina ce yaki ka mai sallah manzo Allah ga munafiki ne dukan ga manzo Allah wani ne bai san wanga munafiki bane ayoyi sun san sauko me yasa Umar ke nuna shi munafiki ayoyin sun sauko an tabbatar munafiki ne eh munafiki ne laqad qalu kalimatal kufr وقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم يعتذرون يعتذرون يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله حق أن يرضوه إن مؤمنين ألم يعلموا أن الله من أنه من يعادد الله ورسوله فأن له نار جهنم هر أبنجيج الله يتي ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين الله يجي عمر يجي آيه بدك كنش سوكو إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره عمر يجي شيكي والذي تولى شيكي الله أكبر gashi nan kwanci innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahisha innal ladhina yuhibbuna an tashi al fahisha fil ladhina amanu wanda zamansu ne addu'an ne burace buracen su ne burace burace addu'an ne wanda suka yi imani ahlus sunna wal abin kunya ya cika da kungar ya waye eh limamin sunna ji kunya malami ke ka da'awar sunna ji kunya su ce ba mu gaya muku ba ba mu gaya muku ba suna Allah Allah a samu malamin sunna da abin kunya kun san da ya fara wannan Abdullahi Bubai Busadun Umar na ta nuna shi yace ga shi nan kwance manzo Allah zaka mai sallah Allahu akbar Allahu akbar manzo Allah ce na mai addu'a na mai sallah Shai Umar yace ah, manzo Allah ai an ce kaka musu addu'a kaka musu istighfari shi ya ce Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marra an ce so 70 to zan yi above so 70 tunda Allah ya ce in nay so 70 bai yafewa zan yi wuce so 70 yanzu barin ga ku kun ga abin da manzala ke ga yana fama ya kwace Abdullahi Ubay bin Salul ka azaba ya sauka masa Umar kuma na gani a ah, wanga an gama da shi mu ir namu ke kenan irin ina jin daɗi abin da Umar ya yi nan wallahi tallahi yana burge ni duk randa na tunan na jin daɗi irin wanga shegu shi kenan malam sai manzala ce ina kwace shi na yadda zan yi kwace shi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim shi sama zala na ganin a duk wanda akwai duk ko da chance nan very very nika tiny the tiniest chance da zai yi kwace Abdullahi ibn Salul wallahi ya kwace shi shi yasa kace tun da aka yi duniya mai tausayi irin manzon Allah bayan Allah ba shi mai jin kai irin manzon Allah bayan Allah ba shi manzala ya ce tun da an ce so saba'in na yi ya wuce so saba'in umar ya kama riga manzala ya buge ya ce umar kaka kama ni kuma kyale ni shi saki shi manzala ya kabbara ya yi addu'a ya yi addu'a ya yi addu'a addu'a tun da ake addu'a bakin manzo Allah ba taba addu'a da irin na bakin manzo Allah ya gama da ya gama aka je makabarta kuma ya saya kan kabarin. اللهم اغفر له وثبته على القول الثابت اللهم اغفر له وثبته على القول الثابت kun sai irin magana mala Allah yake in in ma mu muna yi Allah yace mu yi an yafiya to nawa za fiya fiya manzo Allah ya kare yana juyawa shaida Jibril ya sauko ce to Allah ya ce in zon gaya maka wanga da za ka yi masalla Umar ke kiya wannan to Allah ya ce a gaya maka wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum كفروا بالله ورسوله wa وهم wa الله أكبر daga yau daga yau ya kaji kaka kara sallah kan irin waɗannan mutane. kafirai ne sun kafirce wa Allah suka kafirce mu manzon Allah mata ya matu kharijuna an ta'atillah ya mutu ba cikin bautan Allah wallahi abdullahi ibn ubay bin salul da yake raye bai malata da usa bai musu jara bai tsara da kun ji ya je maka yana sujada kun ji ya shiga coci yana wani abu ko ya bi hudawa ana yahudanci a me ma yake yi sallah an sallah da shi aka yi azumi da shi aka yi umra da shi aka je yake-yake da shi sannan mun ya yi wala dalin shi ke hansa ne amin mun zalla da yi fire ce kai su mun zalla ya rugi mai mun zalla she ya mutu aka ce kafiri ne to ya yi ne bin bayan manzo yana sallah yana kalmar shahada zan tambaye ku Abdullahi ibn Abi yana kalmar shahada ko bai yi yana yi ko bai amma Allah ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billah duk da wannan Allah ce mai kafiri to shi yasa wato yanzu Allah ke ne ya ce ma mai la ilaha illallah me ai ba ce ma mai la ilaha illallah kafiri gashi Allah ya faɗi ai la ilaha ba na gidanku bane ga me abu ya faɗi eh ga me abu ya faɗi ga me abu ya faɗi kun sa abin da yayi Allah yana cikin kamfin musulmai ko ba shi da shi ake sallah ko ba to me yasa ya samu kanshi can sympathizing nuna soyayya yadda za a kare su hada kai da su gama yana nuna musu soyayya har suna ba kafirai da mushrikai kowane jin da Allah musul mutanen maka ai kai namu ne kai namu ne shi ma na ce mu da ku ne ba wani damuwa ku da mun je mu yi maganin su kamar yanzu haka wannan tare da yan bidiyar na shiga ji mun yi maganin shi mu ba ku <laughs> eh ai dr idris nga da yawa sun yi alkawari sun yi maganin shi ne su ba yan bid'a insha Allah musu wa kallabu laka umur hmm. mun yi maganin shi mu baku to kaga wurin maganin shi ya juya kan ku? a ce dr idris gefe magana da yake fani magana Allah ne in ka bi da kudashe kurjinka yi jambo shi sabarin ga muku ka iya kana tare da sunna fa amma wani gyare-gyare da kake yi cikin wayan nan mutanen na Allah ce man yatawallahu minkum fa innahu minhum in ai magana sai dame ka in ai magana a cuda wuta ne ya dame ka in ai magana arna su mu kamar yanzu aka ta mil sun ai arne ne ya mutu jan jahannama yanzu ya damu wani lafiya don fatin su guda fatin NDC Qur'ani yake ko hadisi ya ce to kiyama party ta npp ya to kiyama amma da an taɓa wanda npp ko shirin mu an hankali mutum ya tashi wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah amma Allah ce wal ladina amanu ashaddu hubban lillah ashaddu hubban lillah ba compromising cikin lamarin addini ga annabi muhammad na fama yadda za a yi abdullahi bugai bisalul ya samu kanshi da Allah zan tambaye ku mu komo kan karatun da muke yi addu'an da yayi da sallan da yayi da likafani manzon Allah da aka mai ya siyar da shi wa innahum atihim azabun ghairu mardud in Allah ya ce dan halakakke ne wallah ko ba annabi bai iyawa in Allah ya ce kai halakakke ne halittan da ya fi kowa daraja shine ba annabi ko shi bai iyawa abin da sa da ce ko shi bai iyawa inda ba annabi na iya sake wani abu cikin al'amarin Allah da tausayin manzo Allah kan Abu Talib ya sake al'amari masalla da Abu Talib Allah in mun kuskure cikin maganar da Allah ka yafe mu na mun kuskure Allah na kuskure ka yafe ni da Allah Abu Talib in kuka duba rayuwar shi da irin gudun wanda ya bayar bai deserve a ce ya imani ba bai deserve a ce an samu ya samu yafiya ba amma Allah ya ce mm, abinda ku kike ganin ni Allah ban gan shi haka ba manzo Allah abinda kake son nan ne ni ban so shi haka ba innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah ashe a wurin shirya ma Allah ce da manzo Allah ai kai ba ka iya ka shirya da wanda kaga dama ne na shiryar ashe aikin Allah manzo Allah bin yawa ah wallahi Dr. Idris kai gaskiya domin duk lokacin da muke jin ayoyi muna kara tabbatar kana kan gaskiya barin gaya muku in an zo wurin lamar Allah kowane lafazi aka yi amfani da shi daidai ne daidai ne kuma duk maganganun da ake yin ga duka wallahi kun san damuwan ne damuwan duka ne batun shawar ibrahim da shauti Tijani duka mutum shauti jami shauti jami bai yi komi shau ibrahim bai yi komi ko kiyar shi su suka shi duk magana ga batun shauti jami ne shau ibrahim inda dr idris da yake buga misali nan bai kawo shau ibrahim da shauti tijani ba da ba ku jin su wallahi maza Allah bai da kima su wanda don Allah wai kawo lailatul qadr wai muna bayan lailatul qadr eh ya ta bude bakin sai ce daren haifar shafi lailatul kadir ya ta bayi. amma don iya shege kurun shi wani ya tashi ya ce ai dan haifo manzo Allah ya fi lailatul qadr wanda qur'ani ya sauko da shi daga sama kuma lailatul qadr nan abinda ka sauko cikin nan magana Allah ne fa Barun mu ga muku mu ba wawayen ku bane mun san bayan mu ba wawaye bane ko abinda ku fahimci cikin addini mu ma mun fahimce shi ke sabawa da zai wawantar da hankalin musamman mu nan kuma kasan Ghana ba wani waiwayi don kai ka jima cikin tafiyar sunna ko da baka wantar da hankalin mu littafin shi ne wani littafin alkur'anin alkur'anin ne sunnan sunnan ne Misalin kuma muna nan mun gani akwai wani mu ba an gaya mu da wani, mu yau ne daga nan wallahi mun san yadda aka yi ubangiji Allah ya daukaka tafiyar sunna ga gana misa ba wanda zai muna wayo ciki wallahi duba bumper to bumper ne fire for fire sunna daukaka ko kariya niki an ji ana duka ma wani limamin gari ne ko an ji ana biyan bid'a ne an yi ta ne sosai ubangiji Allah ya ga kamar magabatan farko sun saya mai kan haka alkawalinsa ne in tansurullah alkawalin Allah ne to shamu zo mu bayan baya wai fa khalafa min ba'di khalfun a ba mu wannan a ba mu wannan in ba mu iya mu yi nasu ba wallahi ba mu tozartar da nasu mun iya gwargwadon mu mu saya yadda magabatan farko ba su cutar ba su cuce mu wurin fadin gaskiya ba ba mu cutar yaran ga wurin fadin gaskiya ba mu cutar su da ikon Allah ba mu cutar su mun yi su ga yadda zafin yake yanzu aka yaro yana Allah la yaushe ne zai zauna nan shi ma yi mutumin da ya fi na wannan eh. ko ba ka ba ya so ni na zamani na ya mutu shi ma na zamani shi ya mutu yanzu akwai na jin haushi na Wala haka ke, ban sakewa da ikon Allah duk abin da ya tafasa sai ne kuma inda kuke jin haushin ba karatun da kuke saurara kuma shaurin eh ba usulubi kuma inda ba usulubi hankali yanzu tun da Dr. Idris ba usulubi me kai ka ga karatun Dr. Idris in an zo an ce mai kamalin ku zo ku yi gyara shi ka ce ku tale shi wanda bai da usulubi ni ban sauraron shi ma bai da usulubi <laughs> amma ka zauna har sako ya shiga jikinka ya kikin ka ka gano ba usulubi aka fito kai ne baka da usulubi baka da nasuwa baku da nasuwa wallahi ba su da nasuwa wallahi kun ga lamarin Allah gan kai wasa ka ji kunya in Allah ya zantar da al'amari sa ba wanda ya kama ba wanda zai juya shi wa innahum atihim azabun shi Allah ya ce da Annabi Ibrahim shi sa kama baki kan shiru magana ya kare na za ku suka ce za mu wurin Annabi mutu kenan ja mu je malam Umar na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد نعم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 shi ne za ku haifi da ba annabi jika ba annabi da manzo jika manzo to daga nan nan za ku suka ce za mu wurin kuma annabi lutu amma shi nashi azaba ne Allahu akbar mala'iku delegation guda suka zo da ni'ima delegation guda suka zo kuma da azaba shi su Allah one delegation suka yi magana aka ji daɗi one delegation za su kore mutane shi yasa mala'ikan mutuwa da ke fidda rai aje aljanna shi ke fidda rai aje wuta ya shiga gidan ga ya fidda rai aljanna ya shiga ranga gidan ga ya fidda rai aje wuta haka Allah ke abishi ai da ya iya ce to mala'ikun da ke kawo rama su daban ko wanda za su kawo kuma azaba su ma Allah ya ce ku ku je ku ba da labari ku sa gidan ga dariya ku sa al'umman ga ko kuma kuka sai suka ce to shi kenan malam sai suka dauki hanya sai da suka yi dauki hanya malam musa eh, min bayani walamma ja'at rusuluna ana tafiya shega shi nan sun zo wurin annabi eh, lutu Allah ce ja'at a luta Allahu akbar Allahu akbar aya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ja'at rusuluna luta bude kunni ji, ka gaya ma al'umman ka rusuluna manzanninmu su Jibril Mika'il Israfil ko kuma a cikin wani riwayan wa'is mala'ikun da suka zo ja'at rusuluna luta suka yi tafiya suka kai ma annabi lutu suka shiga gare suna shiga gare me ya faru abihim da annabi lutu ya gansu yana ganin su malam ce ubangiji Allah subhanahu wataala ce si abihim sai annabi lutu hasina bi maji'ihim kowanne ba annabi in ya ga bako sai ka ji kamar ubangiji Allah ya sauko masa ni'ima ne cikin rayuwar shi duk ba annabi duk ba annabi in ya ga bako kamar an masa kyautan alherin duniya da lahira ne saboda jin dadin al'amarin bako da alherin da ke cikin bako da abin da yi ma bakon zai ne zai samu amma annabi lutu na ganin wa'annan bakin Allah ya ce da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si abihim ay bi ma'ana hazina shi annabi lutu ganin sunna si abihim shi kuntata ya shiga cikin kunci abin ya dame shi ya abin zai dame shi wa daqa bihim zar'a si abihim ai hazina lutun bi maji'ihim maluma suka ce su utuhu fasi'a namuna naman ya shiga cikin kunci shi yasa zuwan sunnan si abihim ai bi mana ganin sunnan shi yasa shi cikin kunci ai hazina bi maji'ihim na'am وضاق وضاق بهم ذرع شي كنتتا اي kuntata زوتشي bi كنتتا يا shi يا ya kuntata yana كسي باري kaman kasa ya bare shiga wanda ake gani a ji shi ya gansu suran shi ya bata lafiya saboda mutanen لوتو mutanen annabi sun zo da alfashan da tun da ubangiji Allah ya yi halittar duniya da lahira laifinsu ba a taba yi ba wani irin laifi ne laifinsu da aikin da suke yi duk halittar da Allah ya tun daga cikin aljanu da dabbobi da tsuntsaye da kifaye da ƙwaro ƙwari-ƙwarin ga da su kiyashi da su kazuzumai da su aladu abinda mutane annabi lutu suka yi duk halittar ga ba mutu ba halitta guda da ke yi duk halittar da na muku bayanin ga tarayya namiji ne da na mace mutum namiji da na mace ko aljanni namiji da na mace in an zo wurin dabbobi namiji da na mace hatta kiyashi namiji da na mace in an zo wurin wayannan kwarin na namiji da na mace mutane annabi suka ce a'a mu ba mu son mata namiji ya kwanta ya kware ya shiga masa shi sannabi lute ce a innakum lata'tuna al-fahisha ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin ta'tuna al-fahisha ku yace a innakum lata'tuna sai a innakum فإنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين سنأتي إنكم لتأتون الرجال شعوة من دون النساء yace kowane irin mutane ne sha'awan ku in ya tashi she kun kamma namiji sannan sha'awan ya kwanta ba ku sha'awa ga namiji ya namiji bai sha'awa ya ga namiji hankali kana kwanciyau mata su wuce tsirara mata su wuce ko abin da na matanka ta wuce baka sha'awar matanka shi in namiji yayi salamu alaikum shi ka ji gaban ka yayi gar a shi annabi lutu na mamaki ta'tuna rijala shahawatan min duni nisa bal antum qaumun ya ce ban taba ganin mabarnata cikin cikin halitta Allah ne kai ku ba ko bari in ga muku kun sami ne ke da ban tsoro bayan shirka fa suka gama da cici juna ga soba ma Allah gashi shi Allah sun ada shi da wani suka juya suka kwantar suka ajiye matan su gefe suna amfani da wa kai barin ga muku akwai ruwayan da ya ce ma akwai wanda bayan sun yi amfani da mazan sun kare in zai amfani da mace ma cikin duburinta akwai wanda suka ce la a innakum latatuna rijala shahwatan min duni nisa su wayannan mazan suna zakke ma mazan batan kuma na shiga ma matan majigo na me na madigo kun san madigo shi ne shafe-shafe da lashe-lashe da mata ke yi su fi lesbianism shi sa matan sun shiga ma matan maza kuma sun shiga za a zo gaisuwa gida a shiga wanga mijin da shi sa da annabi lutu ya ga wa'annan mutanen nan shi ran shi ya bata ya shiga cikin kunci ya shiga cikin damuwa saboda waɗanda ya gansu nan ya gan su ne a cikin siffan samari kyawawa wani ya ce to me yasa ran shi ya bata ran shi ya bata ne domin ya san irin waɗanda kyawawan samarin ga ya yi wa'ala mutane na mutanen banzan da su gan su wani abu bai faru ba shi sashi Allah ce si abihim wa bihim dhar'a si abihim ay hazuna huznan shadidan bi ya kuntata ya shiga cikin damuwa lafiya don ganin su kawai kawai sannan kuma me ya shiga cikin kunci ya shiga cikin alin kakanika yi domin abin da sa shi annabi lutu da kuke ganin gafa kowane ba annabi ana aikansa zuwa garin da ya tashi ciki cikin mutanensa amma shi annabi lutu an aika shi ne zuwa ga mutanen madiyan ko eh, an aika shi zuwa ga mutanen sadum shi ba mutumin sajun ne ya je ya aika musu sako ne shi sa gatan da ba annabi ke samu na dangantaka cikin wannan garisa shi annabi litu bai da irin wannan gatan misali da zan muku ai san manzo Allah yana da gata gatan da yake da shi duk da abin da ake mai akwai wani abin da ba iya yi saboda in an duba banu hashim sannan kuma in an kalli abu talib ba ya mai wani abu ga su abbas ga su nan dangi dangin nan an an kalle su ba komi ake yayi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa ranar da Abu Talib ya rasu sallallahu shiga cikin kunci domin yanzu ya ga kamar wani kofan tsiya zai bude saboda Abu Talib ya mutu abinda da ba iya mai zai yanzu a iya mai shi yasa shi annabi Lutu bai da wannan gatan nan a cikin bayanin da maluman tafsiri suka yi to shi Allah ya ce si abihim وضاق بهم ذرعا أي سيء بهم شيء shi sa'an nan malama suka ce fi'il ne lazim wa muta'addi ko ba sa'a bil wa sa'ahu al amr sa'ahu yasu'u si abihim in ka gance si an nan ai bi mana su'utuhu fasi'a wani abu ke zuwa si'a ya zo shine ganin sunnan shi saka shi cikin kunci ya saka shi cikin damuwa na wa dhaqa bihim zar'a sai annabi lutu ya shiga cikin kunci ya shiga cikin kunci ai bi mana abin ya shige shi waqa fi makruhin la yutiqu khuruj minhu ya shiga cikin kunci bai san zai fita ciki ba bai san zai fita ciki ba to she suka mai sallama assalamu alaik assalamu alaik ya Lutu kamar da suka yi ma annabi ibrahim sallama she shi kuma suka masa sallama na ga muku abin da yasa ya samu damuwa da ya ansa sallama ya duba su she ce me وقال هذا يوم عصيب وقال هذا يوم عصيب da ya duba sai ce kai lafiya suka ce wurinka muka zo wurin ka zo suka ce eh ba za ku je wani gari ba suka ce kai dai wurinka muka zo wurina cikin ga gari ya ce a lalle haza yau mun asiri ya ce a lalle yau na shiga cikin yau ne yau haza yau mun asiri yau mun shadid yau ranar mawuyaci ne yau na shiga cikin kunci lafiya saboda mutanensa ba abin da suke jin daɗi shi sun ga irin mutanen da kisa yanzu za zo a kama bakinsa a yi wanga alfasha da su damuwa ne ko ba damuwa ba ne? damuwa ne wa yau mun asu shi sa da suka sallama da shi imamu qatada na nabamu labari ya ce suna fita wurin annabi ibrahim suka shiga wurin sa shega sunan sun zo sun iske shi yana fidda yana cikin wato daji ko kuma akwai bigirin da ake tsince wato ice da ake sa wuta da shi kun san ba annabi ya je yana ta tara wannan wato yanga. yana tara wannan yangan yana tara wannan yangan shikenan sai ga sun suka mai sallama ka wato sun san mai yake ba gida suka gamu da shi akwai da suka gamu da shi suka mai sallama sun iske shi suka mai sallama ya ansa sallama sai ubangiji Allah ya gaya da mala'iku ya ce to ba dama in kun sa mai sallama kun kare malumin tafsir ke ga bayanin suka ce la tuhlikuhum hatta yashhadu alaihim lutun arba'a shahadatin Allah ce ka ku halakar da su ku bar annabi lutu ya musu shaida hudu da ya biyu uku hudu mafi yawa alfasha ana neman shaidu nawa ne ana neman shaida nawa kan alfasha hudu sai suka kai shi yasa da aka kai suka shiga suna tafiya da shi ba za ku ce suka ce ba za mu ce ka muka zo suka ce yace ko ma balaga amru ahli amru ahli hadhihi alqarya sai ya juya ya tambaye sai ce ha garin mun ga labarin garin mun ga ba ku taba ji ba ko suwaye mutanen garin mun ga she jibril ya tambaye shi wa ma amruhum me suke yi kun ga kaman kalinka ya tashi me suke yi shi ya ce hmm ashhadu billahi innaha la sharru qaryatin fi ahli al-ard amala ashhadu billah innaha la sharru qaryatin fi al-ard amala yace na ransa da Allah ina shaida da Allah duniya gaba daya a doron kasa yanzu ba alkarya mummuna 'yar iska wanda take mummuna aiki kaman garin da yake nan shi sa in garinka na cikin mummunan hali ko ana da wani wani aibi garinka ko kabilanka ko jama'anka suna da wani mummunan taba'a in magana ta shi ana fadi ko ba fadi ana fadi yanzu aka ana ce kuma sa shi gaji an zage mu ayin halin na na halin ne an can ya akira kaza shagun akira an zage mu in halin na nan bai wa wajen kai akira ne ba fadi ai akira ba naka bane nawa ne ne na Allah ne akaran ma ka zauna ciki ma wurin kwana ba ka da shi ana batun akara yana damun ka kwana batun kuma shi yana damun ka wani wurin kwana ba ka da shi amma in wani abu ya kama akwai mummunan tabi'a to bi gaddin nasr suwa ke garin ko suwa ke wurin ana bayani eh ai bayani annabi lutu ya ce ashadu billahi innaha la sharru qaryatin fil ardi amala to amma kuma ka ji she bai iya ya bayyana maganar ba bai ce maza na hawan maza ba bai fadi ba saboda kun ga mafi yawa irin wannan aikin nan abu da ka iya ka gwada wani ka nuna wani ka fadi gaba ba sauki ba ne kun gane karatu na iya ce na iya don qur'ani bai wanga bayanin ba amma a siyakin kana iya gane cewa ma annabi lutu ba wai ya taba gani ba ne bai taba gani ba ko kuna gani ya taba gani suna yi ya taba ya shaida gashi suna yi a'a to yanzu mukaddara in dai bai taba gani ba ya aka yake musu shaida wa zai ba mu dalilin da yasa yayi shaida ko bai taba gani ba ni dai na yin ce bai taba gani babu shakka kuma irin wanga alfasha ban Allah ba zai bar ba annabi ya je gani ba amma kuma ya kafa musu shaida kamar mutane aikin su kenan lafiya me yasa ya yi ya sani na malam musa fadal na'am eh ya mun san mu duka shi ya san suna aikin su ma sun san suna aikin amma magana nike na ce da ya ce musu a tatunan rijali shawatan min duni nisa ya gani ne ya fadi ko dai a'a bai gani ba ni dai na ce bai gani ba amma ni dai haka na ce bai gani me yasa ya fadi saboda shi Allah ya yake shi Allah ya gaya mai ya je kan wannan aikin ok ya yi girma kuraman nasu na'am suna yi bayanin jama'a su da kansu kace aiki muke nan su da kansu su da kansu kace me aiki muke na malam Musa su ke fadi baya gani mana su ke fadi wani ya ce yau ba kyau na yi ta sosai <laughs> akwai kuma shaida kuma dala zan tambaye ku wayanda da manzo Allah ya musu hukuncin zina ya gani ne me faru su da kansu suka zo ma'iza da kan kanshi zai ce ya rasu da tahir hirin zala ce lafiya ya ce na yi kaza eh, shi sa ba sun gani ba ba lalle ne sun gani ba a barin gaba muku in mutum da kan shi ya zo ya ce kamar na yi abu ana neman shaida ko bayan shi ah, a shi da kanshi ya sai su da kansu ke shi sa su da kansu suke fadi to wa zai yi bani kuma dalili cikin qur'ani da ke nuna cewa su da kansu ke fadi ina neman dalili wanga na kyauta wanda ya bani ya yi fadi na bashi under seal wa zai bani aya inda suka ce ai mu aikin mu kenan na kwanta da kare malala a ayan na son yi zuwa ma ka san kodin da yake magana usulubin shi daban na daban ni na fadi yanzu shi ya kamata ya ja lokaci tukunan bismillah na jin naka kowa na shi fadi naka to bari na gane ka sani ka gane aya malana fi banatika min aq wa innaka ta'lamu ma nuri suka ce da lutu ya ce kama a ah, da Allah ku yi hankuri mana sai suka lutu ka sani ka san mu mu ba mu da mata mu maza muke hawa shi wai fadi daga su kuma ayan na gaba yana gaban ku inda ku bude qur'ani an san da nake nawa yana gaban ka <laughs> ana yi maka tambaya ga an san gaban ka sha jefa ka baya ko ne yana gaban ku inda kun bude qur'ani yana nan ina jin da mun kare ma next an san da zamu je shai annabi lutu ya ce inna dama Allah ya ce ka halakar da su shai ya musu shaida nawa shai shi ubangiji Allah eh, shai shi annabi lutu da kanshi ya musu shaida shai ce ashhadu billahi ashhadu billah innaha la sharru qaryatin fil ardi amala da jibril ya ce wama wama amruhum me suke yi ya ce ina shaida da Allah Allah kai ne shaida na kuma kasan ba karya zan musu ba ya ce in dai akwai mugun aiki duniya to namu waɗanga mutane ya fi na kowa hmm. da ya fari shai jibril ya ce mai komi ba ana cikin tafiya shai juya ya ce kuka ce ba ku ji ba suka ce ba mu ji ba to wani aiki ma ne shai ya kuma ce ashadu billahi inna hala sharru qaryatin fil ardi amala nawa kenan sannan aka je kuma shai ce abin nan kamar na ba wasa bane ne ya wucin da kuke tunani wo suka ce menene ya ce ashadu billahi inna la sharru qaryatin fil ardi amala nawa kenan to ana fadi in suna fadi malumin tafsiri suka ce suna fadi shi jibril na da mika'il kaga daya kenan biyu kenan uku kenan sauran na nawa ya me kace ne ya ce ai ina sun gaya muku ba ba mutanen banza masu alfasha da ya kai wanga garin shi jibril ya ce mu mika'il na hudu kenan alkawarin Allah ya tabbata Allahu akbar tafsirin min tafasir wa tafsir ya yaqul a ma'ahu manzila da aka ya yi shaida wa ga hudun ga shi da gida shi suka shiga duka ba cikin ba cikin wancan kalifa. ba zama ba ya zauna ne ko ya tashi ne ko ya shiga ko ya fita hankalinsa tashe yadda annabi Ibrahim bai gane su ba shi ma annabi Lutu bai gane su ba bai san malaiku ba kuma da za su zo wurinsa kyawawa malam ai ko ni ne mala'ika san juya mutum kyakkyawa zan zama kyawawa mala kyawawa sosai ta ya duba kyan sunna maluman sun ce ma da ya duba ga kyau bayan kyau in ka kusa da su shi da ke fita jikin sunan daban ne wallahi wallahi duba kun ga kanshi kanshi na iya kara da mutum darajar da bai sai ba wari na iya sema mutum rashin darajar da bai sai ba wallahi na son gaya kullum da muka magana kaga muna karatu na maka ta mu gane wallahi wani ya zo mana yana wari ya sa riga bai sa bai wanke amatansa ba shiwon ya kabin ga yana wari yana zaune kusa da ku shi yana wari shi bai sani ba ya dagula muku lissafi ko kana gida ya yi salamu alaikum ya shigo holin duka ya bata ko kana ofis ya shigo ya bata ofis she ka bude kofofi kana zuba spray wani ma she ka she shi ka bashi kyauta kuma da dabara <laughs> eh ana ana kyautar shi ana kyautar shi kaga wannan wani kai ka sai shi guda biyu ina jin dadi wa kai ma ga wanga kyauta ko ya je isa amma ka ce mai yawan ka sannan ya sa wallahi ku ta lura da kanku saboda Allah wallahi yana zudda mutunci amma ka sani ba ka iya bakinka na wari kana damu mutane baka sani ba ka iya jikinka na wari kana damu abokanka baka sani ba kana kaga ana gudun ka ka me sake gudun ka ba in an ce kanshi kuma ba lalle ne sake riguna ne kanshi ba mun gane ko gyara shi shine kanshi yasa wani wancan ana dawo da shagaji yau wallahi mun na ba kudin ba mu da kudin rigu sai riguna ba yawan sa riga ko sassake riguna ba a'a ba ko she kana da wani kudi ka je ka sai wani tularin kaza a'a akwai wani ma yana sai manyan manyan tulare amma yafi kowa wari ai akwai tularin da da ka sa yafi kowa yafi tularin ko duniya duka kanshi amma ka sa she gamu da warin kan ne ya fito da sabon wari to na bala'in sosai ne masu wari gida tare da matansu suna kwance kan gado suna wari suna tare da matansu suna wari eh, ina wari kai da kanka in kaga in ya sunan shi shefto inan shefto in kaga kalan inan nan kasan matan shi na da problem ga similati shi ai ja to kasan akwai problem gida za ka kwanta da mace ranta ya bata shi sa wani su suka mutu matan su suke hamdalin nan she ta yi Allah na gode sannan inna lillahi don mai wari ya tafi kai eh, kana wari ka dame ta da wari 20 years ko ba zallan ka shiga kafta ba kun gane ba zallan ka shiga gida kafta bane a'a wari wari kuma kan wari wari kana kana wari Zai yi ba taba gaya maka ba ko ana magana ya ka gani ka gani eh kaga wallahi ka ka kaga ko kai ka gani yi ka gani wallahi ka gani yanzu wallahi ka gani yi haka ka ka gani ko kuma kai haka ka gani wanga da kyauta nake ba ku firi in ka wallahi ka iya yin gan kaji ka gyara ya kare kenan amma ka ce ah, mala jumo ne tafsiri to kai da wulakanci da kaskanci kenan ji annabi lutu da ya ji kanshin jikinsu shi yasa akwai problem shi yasa manzo Allah da kuke gani ga sabai sun ce in ka zauna kusa da manzo Allah in ka zauna kusa da manzo Allah kana iya ka zauna kusa da shi kai ka tashi kuma da kanshi manzo Allah zaka gida shi yasa manzo Allah da kanshi ya ce wa hubbi ilayya min dunyakum at-tib wan nisa manzo Allah ce kun ga duniyan ga abinda Allah ya sa cikin zuciya na nike so sosai ban wasa da mata na ina son su sannan turare ban wasa da turare ko ya yake ina so at-tib wan nisa shi yasa sabai na son zama kusa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Musa ibn Umair ana bamu labari aka ce in kuna zaune in ya wuce an yi awa dai ana jin kanshi tularin sa Musa ibn Umair ba girman kai bane sunna ne sa tulare sunna ne shi yasa ku bar wari jama'a Allah Annabi <laughs> wannan tafsirin na tafasir wa tafsir ya kul ana tafiya ana tafiya ana tafiya ana tafiya sai an ce ba su gansu ba ana cikin tafiya sai ah, da akwai ruwayan da akwai ruwayan da Imam ya kawo ce da Annabi Lutu ya doko su daga wannan inda suke za su je gida she base base she ga base basin su mutanen shesa da sun gansu su Annabi Lutu suna tafiya da jama'a she suna buga musu ido suna a ah, ga mutane ga samariyo ah, ga samariyo ya na lutu ya fito da samariyo shi suna buga musu irin da ya yi shashashen bakin titi ya gama ce shi ta bubuga mata ido a kun sa ko sai iska ka suke shi ta bubuga mace ido na ta wani bubuga mata ido to buga idon da kuke gani an ga ka gana ana kan gana aiki mutane da bluetooth eh wurin haka bubuga ido na ko ya ke kira shi wani eh ga eh, duk samari kuma shi ya san shi to da shi ne mafi yawa Allah kiyaye da shi ake gane mace wanwe kun gane ko da an buga mace da shiga ta ta haka to shi kenan a wanga shi wanga shiga ne amma in ka buga ka sha halara daga ji wanga yari yari ga irin girman kanta take da ta yi siya kenan ta ke eh, da ta yi siya kenan ta ke da ta yi siya to suna wannan an ce da wannan suka gane da wannan domin wani na wani suna tambaya ya aka suka biyo annabi lutu gida an ce daga hanya ne daga tafiya suka gane suna ta bubuga ido suka ce kai mu tashi mu bishi tafsiru min tafasir wa tafsir yaqul wa ruya anna al malaikata ja'u ila bait lutu sun zo gida da suka shigo gida na'am sun zo su wajaduhu fi darihi walam ya'lam walam ya'lam bi dhalika ahadun illa ahlu bait lutu sun zo har suka shiga gidan ba wanda ya sani shi dangin annabi lutu da matan shi da shi da yara shi kenan annabi lutu suka tattauna yana cikin fira da su yana so ya gane su waye malam kan ya duba matan shi ta fita fa kharajat imra'atuhu shi matan shi ta fita tana fita fa akhbarat qaumaha sai ta ga manya manyan gari Allah ya kiyaye mu da macen da bata da kunya wurin shiga maza wanga na nuna bata da kunya bata da kunya wallahi macen da macen da za ta yi tasiya cikin maza ta taka ta je ta komo wallahi ba ta da kunya wallahi wallahi ba wai suna zama su da ta wuce bo a'a suna zaune ba maharamanta ba ta je ta komo ta yi haka ta je ta komo wallahi ba kunya ba kunya ba kunya sam in shara musulunci ne kunyan da musulunci ya fari ba ta da shi to irin wani matan suna da ban tsoro akwai wanda ya zo ya gina da manzon Allah ya ce haka mata na take manzon Allah ce tallika sake ta ya ce ban yawon ce tun baka yawon maganin kanini faruwa ne <laughs> ana yi da siyantar nan kuma ba wani abin da kake so duniya kun shayi ta <laughs> ta tashi ta je tana magana da su da ta kashe ta ce musu in na fi baiti lutin rijala in na fi baiti lutin ta ce kuna so kuna zaune nan gane inna fi baiti lutin rijala ta ce gidan annabi lutu ba ta ce gidan mu gidan annabi lutu rijala ta ce akwai waɗansu irin mazace ka gama ce na siffata mazace ta ce mara ra'aitu mithla wujuhihim qattu ta ce irin huskan sunna ido na bai taba gani ba a lalle ba ki taba gani ba jibrilu kenan yazo ya za ki taba gani yar iska sinan na da za ta taba gari a ba ta taba gari na bayar annabi lutu na gida ya samu damuwa amma yana da kwanciyar kadi kaɗan ya san kome da labarinsu ashe cikin gidan shi an je an ba da labari shi sau lokaci za ka ga rayuwa a yi magana ko ko ku tattauna ko ku shirya wani abu yana baka mamaki ya aka yi aka ji gida ne abuwa biyu kawai frontumar gida ne yi eh, gida ne kana yi a gaya maka wani magana waje shi kana tunani kai maganar gayya aka yi an yi wanda kai da shi kai magana ne shi ya magana ko ba shi bane shi ma yana da aboki ko a aboki shi ma bai da problem shi ma aboki ba zan ga muku in da in dan ce ma wani dan mai magana saboda aboki na ne ya rufa min asiri shi ma yana da aboki ko shi ma aboki shi yana da aboki shi ma aboki shi yana da aboki to zai in an yi abokanai biyar mutane in an yi cikin abokanai biyar ga fudu kirki guda wanda da kirki to wanda bai da kirki guda nan shi zai tona asirin magana Allah kiyaye ce sabin da ka san asiri ne sosai kama abinka inna fi baiti lutun rijalan ma ra'aytu mithla wujuhihim qat ce sa annabi lutuna nan yanzu labari ya kai gare su ko bai kai ba yanzu mu yi bayanin tafsirai guda nawa mu yi bayanin tafsirai guda biyu an ce zuwa ne aka gansu suka ce tunda mun gansu mu bi sannan wani ruwayan kuma ya ce a'a ba haka bane annabi lutu na gida matan shi ta tashi ta je ta bada labari kan wannan ne ubangiji Allah subhanahu wataala ya ce wa daraba Allahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut كانتا تحت عبدين من عبادنا كانتا تحت عبدين من عبادنا سلت فخانتاهما kana tataini min ibadina salihaini ai bi mana salihaini na nuh da annabi wa kenan da annabi lut sallah ce fa khadatahuma fa kha ayyul khiyana mun ce khiyanan nan bana na alfasha bane ayyu khiyana shikenan da tafta tana bada labari tafta tana me tana bada labari sai sa barin ga muku bai Allah in ana tafiyan addini shekara abin da ke cutar da tafiyan addinin nan khiyana ne ko ba khiyana bane duk wanda ke abin da ke cutar da sunna to irin siffan ka ne siffan mata annabi mutu kun gane karatu eh yanzu duk wanda zai bude kofa ai kun ga da yan dari kan gada su kurin da su da ku adama ba problem amma wayan su su sunna sun mai sun bude musu kofa har su kai suka buga sun manta in an gama cutar da ire-iren su Dr. su kanshi za koma yanzu maganar da ake yin ga an yi an kare fa maganar da ka idris ga an yi an kare shekaru su maluma sun zo sun zauna wasu da su yi fashin baki suka kuma gure magana har dan dalika na cewa ai ga malumman su ma na fadi wa ba su da uslubi yawan da zagi daru hadisi ce ai ga wani malamin su kaza ya ce kaza ai ga wani malamin su kaza ba ka ke fadi ba sun gama kai wurin cutar da tafiyar sunna to ba mu kuke cuta ba Allah da manzo Allah kuke cuta domin abinda kuke yin nan ba gadon gidanmu bane lamarin Allah ne abinda nake yin ga duka ina baka haushi aiki Allah ne zai yi ba yadda kake so ba ne to barin gaya maka baka isa aka yi baka isa a yi yadda kake so ba yadda Allah da manzo Allah ke so ake yi su suka zo da wanga addini ke na shekafta ta ta yi bayani sai sunan sun zo annabi lutu na gida sai ana buga mai kofa shi sa malam Umar duk da ka karanta muna yanzu za mu ji ya aka yi na'am ja mu je وجاءه قومه يهرعون إليه نعم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 قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق إيه، وإنك لتعلم ما نريد وجاءه قومه يمرعون إليه نعم. ومن قبل كانوا يعملون السيئات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 وانك لتعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل مودود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط بارك الله فيك عمر أحسن الله إليك ما شاء الله wato abin da ke da ban mamaki cikin al'amarin duka baki dai ne shine da matan ta koro musu jikuru suka yi korowa aka musu ba sun gani ba kan maganan matan an gaya musu ne mun ga samari kyawawa lafiyayyu tsayayyu huskokinsu ban taba gani irinsa ba da Allah zai muna bayani kai Allah ya gagara wurin magana Allah ya iya magana Allah ga iya magana Allah ga iya shirya labari ka ji da Allah zai magana ya ce wa ja'ahu qaumuhu ko shi Allah ya ce me yuhra'una ilayhi Allah ya ce me yuhra'una ilayhi aslu kalima al-ihra'u huri'a uhri'a ihra'an yuhra'una ilayhi sai Allah ya ce da suka zo da da su zo wato siffan da suka zo da shi shi Allah ya dauki kalimatu al-ihra yayi amfani da shi gaggawa an gaya da mutum ana raba kudi ko an gaya da mutum resursun shan ya fito ko wani abu an gaya maka labari mai ban mamaki kun gane ko yadda mutum ke son ya ba gudu ba ba tafiya ba amma kuma akwai tafiya akwai tsauri cikin tafiya bayan akwai sauri cikin tafiya kuma jikin na rawa jikin na rawa lafiya an gaya musu akwai maza kyawawa shi jikin su na rawa suna tafiya su duka su wurin ga sunan su dewa jiki na rawa sha Allah ce wa ja'ahu qaumuhu ne yuhra'una ilai jiki na rawa mu sauriyo sha malama suka ce me yasa suka zo yuhra'una ilai wani ya ce menene al-ihra' shine gaggawa gaggawa ba tafiya ba ba gudu ba gaggawa tafiya ba tafiya ba ba gudu ba amma me gaggawa malama suka ce me yasa Allah ya amfani da al-ihra' ma'ana alhira ko kuma Allah ya ce wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilai ne yasa Allah ya yi amfani da wannan suna wannan gaggawan nan suna ce ma juna mu yi sauri yo kada ka muje sun wuce kada ka muje su ne sun wuce tafsiru min tafasir wa tafsir yaqul tunda su hudu ne bari mu yi gaggawa wa zai je ya kama farko shi yasa waja'ahu qaumuhu yuhra'una Allahu akbar to yanzu suna gaggawan suna tafiya sun kai kuma kofan gidan annabi lutu to sun buga kofan yanzu bayanin da zai biyo baya shine da suka buga kofa annabi lutu ya bude kofa me ya gudana tsakanin su wanga shi bayanin da ubangiji Allah zai muna insha Allah in Allah ya komo da mu sabon sati insha Allah shi yanzu an kai an buga a yanzu za mu ji me zai gudana wurin sun same su kawai same su ko me cika da su a bayan Allah kamar da muka sani muna roƙon Allah wanga karatu Allah ba mu ikhlas ubangiji Allah iya muna Allah ya shiga gaban mu Allah rufa muna asiri ubangiji Allah ya nuna muna gaskiya ya mu ikon bin gaskiya ya nuna muna karya ya mu ikon nisanta game da barin karya akwai ta bauyan Allah da ke tare da mu da ita ke tafsiri dare da rana malam ba ta wasa da lamarin tafsirin mun ga shekaran jiya shega labari ya kai ya kawo gare mu mahaifiyarta ta rasu ke sa muna roƙon Allah Allah ya jin kanta Allah ya fi mata Allah ya sa ta gidan aljanna mamatan mu gaba da muna roƙon ubangiji Allah ya jin kansu ya yafe musu ya sa su gidan aljanna duk wanda suka mutu kan tauhidi Allah ya yafe musu Allah ya yafe musu kurakuran su Allah ya yafe musu rubansu baki daya Allah ya sa su gidan aljanna Allah ya nuna muna gaskiya ya bamu ikon bin gaskiya ya <coughs> nuna muna karya ya bamu iko nisanta game da barin karya muna roƙon Allah kada ya gwama samu karya da gaskiya a ƙarshen mu rasa wanda zamu kama